nan cikin sura suratul ba ta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم

an al'amari na jama'a na don mutum ya samu uzuri bai ta yi a daidai ba a bashi izini ba ya kaka bai riga da ya ta yi a to ba daidai ba hatta ya sa da nuwa har sai sun neme shi izini haya ta sa da nuwa wasu a wani ya kuma makamu ko wanda ya tsaya matsayin annabi ga mai jama'a asili annabi a jagowar amma idan annabi bai nan wanda an ka tsaye ga wannan matsayi to shi ya tsaya matsayin annabi wajen zartar da abin da inda annabi na nan shi zai bauta to wanda aka tsaye wannan matsayi to ba a wace a bar shi sai dai a nemi ilimi ne ko kuma wanda ya tsaya matsayin annabi bira a cikin a cikin shugabancin jama'a ta aziman don girmamawa wata rahiman da hada al'amari don girmamawa ga wani al'amari in nan da ne sa azumi na ka lalle waɗanda ke neman izinin ka wala kan da ne aminu na billahi wa rasuluhu waɗanda suna waɗanda ke imani da Allah kuma na mutu ne wani gasa a suka nemi izinin ka yawa rasu da ya kai wannan awa man ya kuma makama ko kuma sun ka nemi da wanda ya tsaya matsayin ka da sha'anin don wani sashe na sha'anin ai amrin wato wani al'amari nasu eh, wani al'amari ya zo masu kuma ga su an riga an kira sai ga wata lalura ta gitta masu. to idan wata lalura ta gitta masu. fi mita da halin hawali cikin waɗanga misalan waɗanga halaye suka nemi izini gare ka ya kai manzo Allah ko ya kai wanda ya tsaya matsayin manzo Allah ka wannan abin da mashi ta bi ka yi izini ga wanda ka gada dama cikin su bi isra ka ce wa na tafiya kana baka izini ka tafi wato abin da shugabanci ke yi ke ka ba da izini ga wanda ka gada dama ba wai don mutane goma sun nemi izinin ka duk dole sai ka ba su izini wannan demokaradiyya ke wannan demokaradiyya ke na amma a musulunci shi shugaba yakan diba ya ga wanda ya ga lalura ce ya gamsu da ita ce to kai na da take kai wanda ya ga bai fahimci lura ce ta gaskiya ta sai ce sai ba ka zuwa haka ake ya kuma mutane suna yi wa shugabannin su ba ta gari abubuwan da kuke gani yanzu ko ni samu idan an ba wancan izini ko an ba wancan dama shi wangan ba a bashi ba ya mai da abu da dadi canjin zamani na wato mutane da baki suka magana amma zukatansu babu imani da yawa ce suna kawo a manyan ayoyi na imani amma babu ayoyin cikin zukatansu maganar ayoyin da yana a gaba su babu ta cikin zukata shi yasa kuke ganin abubuwa yadda suke wato ba abin abubuwa kan da shari'a ta ce amma dai kakka da mu kai ɗaya abin da kaka ganin shari'a ta azama in ma an zarge ka to in an ka so a cuce ka Allah da ya san don shi ka kashi ka kare Allah ya gabata mu amin yace kuma abin nan bayan ka nema musu abin da ba a danne man shi ta nuna wasa da da mamalla su inda baka ba izini ba kai musu addu'a Allah ya gafarta musu inna Allah gafurur lahu Allah ya gafarta musu walaka kai ma ya gafarta ma rahimun duk jami'a da kai da su duka Allah mai rahama ne ga yau ya Allah ya gafuru ya rahim Allah ka gafarta mana amin wa Allah ya mana rahama amin damuwar da muka fama da ita Allah kai mana ta amin damuwar da ka san mu take fama da ita Allah ka gafarta mana kuma Allah kai mana maganin damuwa Allah Allah ka gwada mana amincin ƙasar da ya koma wanda yake a da har kuma da ƙari saboda rama Allah ya gafuru rahim wani zalika ya arshe da kullum ku saboda gafara Allah da rama ta ya shirya kowane guda daga cikin ku ila ma huwa aslama zuwa ga abin da ya zama mai kyawu gare shi hatta ya kuna almustami'u ala nizamin tayyib har ya zama taron jama'a su zama bisa ga tsari mai kyau matinul ora wanda adda ya giya mai ƙarfi wasika kuma wanda adda aminci fi ma bayyana jinsi tsakanin abin da ke tsakanin jama'a jinsi wato idan an yi adalci to tsakanin mutanen kwarai za a samu aminci da nutsuwa in an yi adalci amma adalci in mutane ba na kwarai na ba ƙara rikici ɗaya ka kawo tsakanin mutane da suwa sai dai rikicinsu bai da matsala allah ka maganinsu inda ya yi adalci in Allah ya gafarta amin la tajalu لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليأذن فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومن آداب المجتمع الإسلامي شكل دبان taron jama'a na musulunci akwai ihtiramu shakhsiyyat sun ba da wani daban yana gudana wani shugaba matsayin sahabi in annabi biya wuce ku lura da wannan duwar na haƙƙin da kun ce kun ka ji shari'a Allah ta ce a ba annabi don yana da wurin al'umma to wajibi na ga a musahabi na duk wani shugaba da ya tsaya matsayi ne a bashi wannan shugaba saboda haka in za a zama muku shugaba ku yi kokari ku zaɓi wanda ya dace in kun ka bari aka zaɓa muku wanda bai dace ba to ɗayan haɗari biyu kuke bisa da ko dai ku bi shi ku shirya da Allah ko ku saba mai Allah ya kone ku saboda haka kullum in za a zaɓa muku shugaba ku yi tsaye tsayin daka ku zaɓi wanda ya dace idan an ka riga an ka tsaye da shugaba an ka ce wannan shine shugaba kuna bisa ga haɗari biyu ko dai ku bi shi ku mai biyayya in dai ba ga saban Allah na ba Allah shi muku rahama shi ko ku saba mai Allah ya kone saboda haka wajibi ne mutane su lura da wannan Allah ya gafarta mana ba daidai yana ba ka ce ka da shi gaba ka ce ka da kun baya an tsaye da shi daga baya ka dawo kai ta kawo rikici cikin jama'a kai ta kawo rikici cikin jama'a to ai ba a ani ba a min kara to ko oka an ka kashe an ce kai biyayya Allah ya gafarta قال الله ya الله ملك ya سلكيات لا تجعلوا أيها المؤمنون ya ku mu'mine kada ku sanya du'a a rasul kiran manzo bai na kun tsakanin ku ka du'a ibadikum ba da kamar wanda sashin kuka kiran sashi da ya ta kulu ya nabi Allah in za ku yi ku ce ya nabi Allah ya rasulullah fili ne cikin magana mai sanyi kada ku yi magana mai ƙarfi cikin magana mai sanyi wata wada da tawadi wa kafda sautin da magana sannu sannu in za ku yi magana shi shugaban ku wala ta kulu ka kuce ya muhammad hmm. ya abal qasim ka kuce haka misal ma ya da uba dukun ba dan kamar wani sashin kuka kira sashi da suna ne to shi ka ka kuce shi haka kun ji annabi an ka ci shi wajibi na in za ku kire ku kire da ran din da Allah ya bashi da shi za ku kira ne to wajibi na shi annabi amma kamar shugaban ku yanzu wanda shi ya tsaya ne matsayin halifa ga annabi ba annabi na bashi to shi ko kafa kire ku ce ya audu ya abu kafa ce haka ku ce ya shugabanmu ya shugabanmu ya jagoranmu to shi ko musahabi na kace ya ga annabi wajibi na amma gare shi musahabi na'am ku lura da wannan da kyawu Allah shi mana jagora a da kuma kada ku bari da makaradiya ta bata mana lokaci ta hana mana ta bata mana ayyuka ita demokaradiyya ta kan ba da dama ka faɗi duwa da kan ga dama mutum ba karamin shugaba na ba ko babban shugaba na ga demokaradiyya ana kaɗin sunan da bai so wani suna ma aka yi mai wanda inda zai ji ana kira ne da wani kila ko sa a ɗaure mai kira ne da sunan na yana amma sai a dawo ana kira ne da sunan na wai demokaradiyya tun da ya bata mare tun da ba ka so ne ka yi abin da za ka bata mai da to ku yi hatara ku yi hatara da waɗannan sunaye mu kuma abinda duk muka yi sakamako maka da daga mu ba wai mun taho don a rayu duniya a mutu a shiga wuta ba shi ya kawo mu duniya domin mu rayu rayuwa ta addini mu mutu mu samu rahamar Allah mu a duniya wal akhirah muka da saboda ka ku lura da karantarwar da addinin ku yayo Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah shi mana tabuwa amin aw ga da aku ko idan shi shugaban ya kira ku ila amrin ga wani al'amari wanda babu sabon Allah ce to ajibu ku ansa wala ta tabadahu bil ijaba ka ku yi jiki wajen karba kama ya ba'adu ba'adukum da ba'adin kama wa da sashin kuka yi wa sashi kun ga yanzu ai abokin ka ya kira ka yana yiwa ka kyale shi to idan shugaban ka ya kira ka ka kyale shi ko da waya na ku ko da waya na kaka ce bari in kyale shi in ce ai ban nan ko da waya a yi bugu a jibu ko karba mai ku yi gaggawa wala ta ba da kan ku yi jinkiri fil ijaba wajen karba kama ya fa'alu ba'dukum li ba'din kama wanda sashin kuka yi masashi sashin ku in kai ba shugaba ba wanda abokin ka ba shugaba ba wannan ba dole na kai bai biyayya ba kuma in yake ka ba dole ka ansa ko ya ke waya ka kana gani kana gani kana yakin da kuma ka ba da yakin tun ba mai ba ba ma sai ka kai ya bace wato malaka ba ne to me zai maka ba shugaban ka bane me zai ma amma shugaba ka da ka ga waya kai ta buga ai sauri ka dauka assalamu alaikum dan ka ya an kai sauri sauri don ka samu ka gama lahiya da Allah Allah ya gafarta maka hafi zuwa ala da ko ko ko kari ko kari ga yarda abin nan shugaban ku hatta la ya fada har ya ba zai yi shi da ku ba wa uwa da'u ya yi muku baka addu'a ko da lahu ko an samu du'a ko addu'a kuna ganin shugabannin gare ko a gani kuna ganin su auya matsaki in sun kai muku addu'a Allah na ansa ta ko ba ganin su auya mace duwa da shugaban ku ya mace ku yi shi ya ko duwa da shugaban ku ya mace ku yi shi ya mace saboda haka wani kuwa ganin kuna dan da daraja to daraja ce ta dara ta ku a wurin Allah to idan ya kira ku ku yi sauri ku karba kai ya yi bushi ya yi muku addu'a abin nan mai jaba da hudawa addu'a abu a karba mai addu'a wale yasa zalika bi masalaha ku in ku yi muku baka addu'a an ka karba wannan bai cikin masalaha bai cikin masalaha saboda haka abin da ku lura abin nan da wannan ku kama kanko abin da gwargwadon yadda kuke iya ya ce to na nasu abin gobe ba Hmm? da nasu bai goge ba su diba da wa'iza mace to dalika fada dalika da an rasulu sallallahu alaihi wasallam rabba saboda addu'ar shugaba in yayi ga jama'a ta yace Allah shi halaka su halaka su kai hmm, hmm. in shugaba wa mutane ne addu'a ya ce Allah shi halaka su halaka su shi kai wani dalika da an rasulu saboda haka manzo Allah ya yi addu'a sallallahu alaihi wasallam ga rabbahu Allah ubangiji wa qala ya ce Allahumma ma rajulun sababtu ya Allah mutumin da aula antu ko kuma duk mutumin da lilla ne shi faja'al dalika lahu zakatan ka sanya la'anan nan ta zama tsalkakewa gare shi saboda ya lura addu'a ta karba ta akai ga jama'a da haka ce duk wanda ne ya addu'a gare to addu'a nan da ne mai wanda ba mai kyau ba ka sanya ta ta zama zakatan wato lahu zakatan tsalkakewa gare shi wa rahmatan ta zama rahama gare shi wa salatan ta zama abin da addu'a gare shi ta alheri wa dahuran ta zama tsarki gare shi aw qurba ko ta zama ibada ta qarribuhu biha ilayka wadda da ita za ka matso da shi kusa gare ka yau qiyamah ranar kiyama kun ga annabi ya wannan magana shafqatan lahu sallallahu alaihi wasallam don tausayi daga annabi zuwa ga al'umma saboda shugaba dole ne shugaba ya gama tausayi ga al'umma shugaba babu shugaban kware da zai zanna bai tausayi al'umma wa khawfan kuma da annabi yana jin tsoron an yi halittu a hadu kada wani mutum ya halitta min ummati cikin al'ummati bid'a yi alaihi da addu'a da annabi shi yasa annabi ya addu'a ya ce duk wanda ni zaga ko ni la'ane shi to ya Allah da zagin nan da la'anan nan ka sanya shi su zama tsarki gare shi kuma su zama rahama gare su zama addu'a ta rahama gare shi su zama masu tsarkake shi daga dukkan zunubai kadai alamun la hakika Allah ya san Allah da ya tasallalu da minku da waza wa'annan da ka zarewa da sauri cikin ku su ba su nemi izini ba da akwai wa'anda ka yi ta ba su tsayawa su nemi izinin shugaba laba ba da suka su su Allah to ya san su ko su ya san su ai ya kada juna min mahallin amal suna ta daga wurin da ake aiki a jima'i na jama'a min gairi istizami ba tare da neman izini ba sai ta sai ta su hafiya koye mustatiri na bishe suna koyewa da wani abu ta kallata haƙiƙa da ce tsaye a rabar wato haƙiƙa Allah ya san su duk waɗanda ka yi haka duka Allah ya san su da ana wata sun ma kafa Allah ta haƙiƙa sannan Allah ya ta haƙiƙa ta haƙiƙa shamil ta haƙiƙa wanda ya haɗe jami'a abin da wanda ya haɗe jami'a shi'unin umma dukkan al'amura al'umma al'islamiyya da musulunci wa qala Allah ya ce fal yahdhar alladhina khalifuna an amri wa'annan da suke saba wa umarnin annabi to ko wanda ke saba wa umarnin Allah da umarnin annabi ne to su ji tsoro su ji tsoro ai Allah wa rasulahu an tusiba fitina kada hitina ta same su ai duk wanda ka saba mu'minin Allah da gangan to yayi haka raka bala'i ya same shi aw yusibahum azabun alima ko ko azaba mai rabi ta sahi su fil akhira ranar lahira saboda haka shi sabo duk nan garko a gani na duniya tsakani da Allah Allah bai zalunci sabo ne sabo ne ke kawo shi kuma Allah in yana son mutum bai kyale shi ba kamar wanda bai so ba sai ka ce kasashen kayan ka ga kowane sabo ana yi Allah ya kyale su kamar su abai radda ya radda ya hushi da su ya kado musu wata yakina ko kai da baka kauna su sai ka ga tausayin to amma musulmi Allah son sa yake shi yasa da ya ga san dan bauɗi sai ya taro su domin kada su wuce iyaka saboda mutum in daɗi ya mai yawa wuce iyaka yake to shi yasa Allah ka taro al'umma ku yi ma Allah godiya da yake jarraba ku da matsaloli in kun kaɗau hanyar da ba ta da kyau in Allah na son mutum haka na yake na yi ta karanta muku wani hadisi nan wurin lokacin da Allah ya aiki mala'iku su tahi su kai azaba ga jama'ar wani gari sai mala'iku suka tafi suka ce ya Allah cikin garin na akwai wani akwai wani ya ce to ku tafi ku yi wani ku jarraba wani da matsaloli suka ce ya Allah wani ɗan nan ba ka rabawa mai bauta maka bane shi kuma ka ce mu jarraba shi ya ce eh uhibba an asma mu murya ce nika ya daɗe ban ji kuka ne ba don Allah so yake wato lokaci ba lokaci kai kuka don tsoron Allah ko in ba kai kukan tsoron Allah ba kai kuka don tsoron bane da ka gani wa gare ka to haka Allah yake so sai Allah ya ce Hibba ana sama sautin so nake ji sautahu murya ce an dade bai kuka ba kun san daɗi yawa mutum yawa sai ka ji ma yana ciya kamar da 'yan Najeriya ka ci ba shi su mutanen nan da kakawa ne suna kuka wai an ce yansu wani laifi sun kai eh, wai wani laifi yansu sun kai shi na suka kuka wani ma har da addu'a ya ce shi ka Allah ya tsare shi inda imani ka sa nan kuka Allah ya tsare da wannan imani to duka dan bai sa abin da a ciki ba inda ya sa alherin da a ciki da bai ce Allah ya tsare da wannan imani to Allah sauti ya kaso ya jiya don haka sai Allah ya ce oyin ba na sama a sauta sai mala'iku sun kace sun kai aikin a ran nan kama wani hadisi ya ambata mutumin nan tun da sallar isha'i da mala'iku sun ka kai mai kayan nan na daɗi da Allah aiko su da shi ya kama kuka bai baku ba bai ka ba sa ya tawaye Allah ya ce to haka nika sai in jiya to in Allah na son ka haka ya kai ma lokaci ba lokaci sai ya jarraba ka don ka dawo ga Allah don tsakani da Allah ko wajibin inda zai samu taimako can yi ko akwai mai bugu inda ya san zai samu taimako can kai yi ya samu a taimaka to idan mutum ya ji bugu duk inda ya musulmi na ga Allah ya wa sai ka ga abubuwan suna ta wuce ku yi sallah ku yi addu'a ku yi kuka ga Allah azumin ramadanin ku yi ma Allah kuka don abin da kuke aikatawa ne ya sami da wayanda ke saba ma Allah su ji tsoro an ta sibon fitina aw yusibon azabun alim ala ala inna lillahi ma fi samawati wal ard قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا wallahu bi kulli shay'in alim ala litambihi ala ku saurara inna lillahi ma fi samawati lalle abin da ke cikin sama bakwai wal ardi da ƙasa duka na Allah milikan duka komi milkin Allah saboda haka da milki da kuɗi da jama'a duka Allah ya mallake su in ya ga dama sai ya ɗauka ya ba wani ya dan rika kamin wani lokaci ya karba kuma ya ba wani wa khalaqan kuma shi ya halice su babu wanda ya kama wa abidan kuma bayi ne ne wa antum min dimna zalika to ku jama'a na yanzu kuna cikin kunshin waɗanda suke mulki a Allah halitta Allah kuma bayan Allah kada ya alamu ma antum alayhi Allah ya sa abinda kuke bisa gare ayyuhal mukallabuna ya ku abinda waɗanda Allah ya dora ma ibada to Allah ya sa abin da kuke gare shi min imani wanne faqi wal kuhuli na imani duk imani da kuke bisa gare Allah ya sani wanne baki min ayyukan da kuke bisa gare Allah ya sani wal kuhuli kafircin da kuke bisa gare Allah ya sani wadda a da'a da kuke bisa gare ta Allah ya sani wal isyani duk wani sabo da kuke bisa gare Allah ya sani duka Allah babu abin da bai sani ba wa ma haddada lakum da abin da ya iyakanta gare ku ya samu ku iyaka ya sa su matsayin dokoki min al-ahkami na hukunce hukunce wal adabi da ladubba wa innama hiya li maslahatikum duk hukuncin da Allah ya dan maslaha ku kaka ga ayin hukunci kace an tsananta duk abin da kaga Allah ya shata ya shata shi na don maslaha ku shine kawai ya shata wannan abin ba don wani abu wa alamu kuma Allah ya sani yau mai yurja'una ilai ranar da ake dawowa da su wuri ne fi iltifata ana fadabi wato marmakon yau ile. ilai lifa'ida ta shimuli da ya an ce yurja'una kenan ya hada da wa'anda annan da wa'anda ba su ai abin da nan mata ya kunu yawmur ruju'i ilai Allah ya san da ranar dawowa gare za ta kasance fa yunabbi'uhum kuma ya ba su labari fi cikin wannan yini bima amilu min khairu wa sharri abinda suka aikata na alheri da sharri wallahu bi kulli shay'in Allah masani na da dukkan komi wallahu bi kulli shay'in min a'malina Allah game da komi na ayyukan bayi wa gayyaha da sauran abubuwan da ba aiki ba Allah alimun masani yajri a abin yajri yajzi a amalahum ta'ala Allah yana saka ma wato yajri a amalahum ta'ala Allah na gudanar da ayyukansu alamu ta da ilmi gwargwadon wani ilmi ne wa iradati da mihi ne ya hukunta wa kullu ma qara ma farada duk abin da Allah ya farlanta fi sura cikin fi surati a cikin wannan sura ya farlanta shi da kun gare ku kada ku ga yayi tsanani fa inna ma faradahu ala ilmin bisa ga ilmi ya farlanta shi wa hikimatin bisa ga hikima ikita da zalika wadda ta hukunta wannan saboda haka cikin wannan sura kun ga kwance kwance masu nauyi to duk abin da kun gani mai nauyi da ganga Allah ya ci shi ya bisa ga ilmi kuma don umarnin ku ne Allah ba ya zalunci wala ya zalimu rabbuka ahada hmm. Allah ubangijin ka bai zalunta kowa ya Allah yadda ka gwada mana karshen wannan sura Allah ka gwada mana karshen hitincannun Najeriya haka amin Allah ka gwada mana karshen hitincannun Najeriya haka amin Allah ka zaunar da Najeriya mu lahiya Allah ka zaunar da Najeriya mu lahiya Allah ka gusar da tana da tashin hankali Allah ka gafarta ma Najeriya ka gafarta ma ɗan Najeriya Allah ka gafarta ma Najeriya ka gafarta ma ɗan Najeriya kuma Allah ka kare Najeriya ka kare ɗan Najeriya mu dai roƙon ka mu kai Allah ka kyautace ƙarshen mu Allah ka kyautace ƙarshen mu ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki saboda girman ka Allah da darajar wannan sura Allah ka ka samu wuta Allah kakka mu wuta taron nan namu mutum ko guda cikin mu kakka shi wuta akwai bayan ka waɗanda ci ko kusa ga wuta ba a biyuwa da su Allah samu cikin su Allah ka samu cikin su Allah ka gafarta mana wannan suratul nuri ta kare an to sai abin nan suratul furqani bismillah suratul furqani مكية wa sab'un wa sab'una بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورة الفرقان مكية هي سبع وسبعون آية تنادى آية سبعين دبقي وموضوع الرئيسي جابورا أبن تكي كوية واشيني التوحيد واتو تنا كوية التوحيد abinda ake ce matauhidi wato ta Allah shi kadai da duk abin da mutum zai yi duk wani motsi da shiru da mutum zai yi ya ta Allah shi da Allah shi na abin da sura take karanta wa abin da at-tauhidu wa ahwalul ibadi da kuma bayanin halayen bayi almu'minina wal na mu'minai da kafirai yadda za su kasance bismillahir tabarakallazi nazala furqana albarka ta yi yawa daga Allah wanda ya saukar da Qur'ani wanda ke rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ai ta kasar ta fawaidu fa'idodi ta yi yawa kwarai wal manafi'u da abubuwan amfani min alladhi nazala furqana daga Allah nan wanda ya saukar da alqur'ani nazala qur'ana wanda ya saukar da qur'ani wasu miyar qur'anu kadalika an ce ma qur'ani alfurqan li'annahu farraqa bainal haqqi wal dan ya raba tsakanin karya da gaskiya ala abdi to zalfi da albarka sun tabbata ga Allah da ya saukar da Qur'ani ala abdi ga bawa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kuna da alamin dan ya zama ga duniya al insu wal jin duna malaika wato ya zama ga mutane da aljannu ba da malaiku ba ya zama nadira mai gargadi ga mutane da aljannu ay mafawwa min azabillahi mai tsoratawa daga azabar Allah wato don haka dai Allah ya saukar da Qur'ani don a yi ta wa'azi da shi'a ba don a rubuta a sha ba ba don a rubuta a rataya ba ba don a yi tsayi ga wasu mutane su ba da kuɗi ba a wadda kun kaji ya ce dalilin da ya sa ya saukar to shi a dalilin abinda kun kaji ya faɗi babu wani dalili banda wanda ya faɗi to ya ci gaba da ba da bayanin siffar wanda ya saukar da alkur'ani allah الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي له ملك السماوات والأرض شيء الله إنن wanda ya saukar da ƙur'ani shi na wanda milkin sama da milkin ƙasa yake nashi saboda haka shi ya mallaki sama kuma ya mallaki ƙasa da wayanda a cikinta duk abin da kun ga yana gudana ciki tare da kaddarawa ta yana haka ne ya kaddara kuma wala mai tafi da bai riƙi ba shi Allah ba ya da bai riƙi ba wala mai kullahu sharikun fil mulki kuma shi Allah bai da abokin tarayya ga mulki baya da ministoci bai da daraktoci hmm. bai da jami'an tsaro kuma shi Allah bai rike kowa mai kama mai a cikin mulki ne ba wa khalaqa kulla shay'in kuma ya halicci dukkan komi min sha'ani an yi khalaqa duk wani abin da ya kamata cikin sha'ani abin ya kamata a halicce to Allah ya halicce shi wa qaddara ta qadira kuma ya kaddara shi kaddarawa sawwa wa taswiyata ya daidaita shi daidaitawa wa takazu wa takazu min dunihi آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وشرع كما سنة أبنى واتخذوا kahirai sun riƙe min yi wanda ba Allah a ya gaira sun riƙe wani Allah hata abin bauta gare su hiyar asalamu ita ce ka kun san yadda an ce gunki duk wani wanda aka bauta wanda ba Allahu aka ce mai mutu shi aka ce mu gunki ko wani to sun riƙe abin nan ka wa gaira da wannan ta mina Abu dace na sauran abubuwan bauta wanda waɗannan abubuwa da suke bautawa la khalquna shay'an su wa'ina abubuwa ba su iya halitta komi wa mu na su ma wayannan abubuwan bauta su ma halitta su an kai wala yamlikuna li anfusihim darra su wa'ina abubuwan bauta ba su iya mallaka ture ma kansu darran wata cuta ai da ba su iya ture ma kansu wata cuta wala nafa kun ba su iya mallaka kawo ma kansu wani amfani wannan sifa da kun ya faɗi duk wani abin bauta tun daga na farko har na ƙarshe su da wannan sifa duk wani wanda ba Allah bai iya mallaka maka ne ture maka ne cuta ko kawo maka ne unwani duk wanda ba Allah ba kowane na bidar taimako ya yi ga Allah kowa da kowa duk wani abin bauta lauka na bihi ma alihatan illa Allah shatta haka babu abin bauta biyu cikin sama da ƙasa inda akwai shi da sama da ƙasa ta ɓaci kuma ta ɓaci kuma da akwai wani abin bauta wanda ba Allah ba lamta ga ila zil arshi sabila da ya bi da hanyar da zai ji wajen Allah mai al'arshi ya bi da taimako da ya tafi wajen mai al'arshi ya bi da taimako saboda haka kowa da kowa bawa ne bai iya unwanar da kai ne da komi sai abin da aka unwanar da shi kuma ba shi kadai ba wala yamlikuna mautan ba su ya mallaka mutuwa wato sauran abubuwan bauta da aka bautawa ba su ya kashe kowa duk ina mutanen da aka bautawa kasar ga suke duk ina suke aka cin zarafin kasar ga suna nan kun gai kun gane duk shirme na ba abin bauta na ba da inda abin bauta na na gaskiya da sun kashe wanda ya saba musu amma da yake banza na ba abin bauta na ba abin shirme na duk ina suke yau duk masu suna nan sun shiru kowa ce aka dai malamai a yi addu'a wato kowa ya gane allah ɗaya allah amma kuma da hankali ya kwanta kuma sai ka ga kowa ya dawo yana kare allah ne to ku lura da wannan ku gane wannan duk allolin nan banza na babu babu gaskiya a cikinsu wala mulkuna mautan ba su iya mallaka kashe kowa wala hayatan ba su iya mallaka raye kowa ai imatatan la'adin ba su iya kashe kowa wa iya la'adin ba su iya raye kowa wala na shura kuma in an mutu ba su iya tadda kansu balin su ta da wani ai ba asalil amwati ba su iya tadda kowa wanda ya mutu wannan abin nan wa fallahu huwa al-ilahul haqq Allah shine abin bauta na gaskiya alladhi yamliku al-mauta wal hayata Allah shi ne abin bauta na gaskiya wanda ya mallaki mutuwa da rayuwa waye da ba durra kuma Allah kaɗai ka iya tura cuta in ta sauka cikin jama'a waye jalibun naf'a Allah shi kaɗai ka iya jawo amfani da man da'a ga wanda ya mai da'a wa wahadahu ya ta shi al-makhsusu bil ibada Allah wanda ake kebewa da ibada ya Allah muna roƙonka bi asma'ika suna. Allah ka kore mana cutar da ta dame mu cikin ƙasar ga amin Allah ka kore mana hitinar ga amin Allah ka kore mana hitinar ga amin Allah ka gusar da ita amin Allah ka tausaya mana mu bayi na cikin bayin ka Allah tausaya mana amin Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali amin Allah ka ba mu lahiya da zaman lahiya da natsuwa da kwanciyar hankali kuma da arziki mai yawa wa qala alladhina kafaru وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وشرع تعالى في بيان أهوال الكفار الله تعالى يا شجاع بيان هذا ينكاهرين wa hikayati abadilin da kuma hikaya ta karirayen da suke yi abin nan bil munzali wal munzalu alai ma'a ga abin da an saukar da kuma wanda an saukan matari, wato suna yin karya ga wanda aka saukan ma da kuma abin da an saukar kuma abin nan suna ta kokari wa ibdali hasu da sun bata gaskiya faqala Allah yace subhanahu wata'ala wa qala alladhina kafaru kahire sun ci in hadal qur'an wannan qur'ani bai kasance ba illa kun face ƙarya ce suka ce wannan qur'ani duk ƙarya ta duk zuke ta mallata babu gaskiya a ciki fa iftarahu muhammadu muhammadu ya kaga shi suka ce wai ƙarya ta manzo Allah ya kaga wa anhu alaihi qawmun na wasu mutane na sun ka taimaka mai har ya tara ƙarya mai yawa haka wa ka ya taimaka mutum ya tara ƙarya mai yawa haka kamar qur'ani ƙarya ta girma haka babu dan inda yana yiwa da an kawo wata ƙarya da ta girmanta Eh, an ka ce mutanen wuri sun kai ta hmm. to amma duk da haka ne sai suka eh, kauce da abinda da dai aka so a bata sunan manzon Allah kuma a bata sunan abinda ya taho da shi wa ana wa alaihi qauman akhar wa min ahli kitab wato wasu mutane ahli kitab qala ta'ala kad ja'u zulma Allah ya ce hakika dai sun zo da zalunci wanda abba wa zura sun zo da karya mai girma ai kufura wato sun zo da kafici wa kadiban da karya. ai bihima sun zo da kafinci da karya gaba dai bi ja'al mu'jiz sun sanya a alqur'ani da an mu'jiza ifkan sun ce karya ta muku talaka wanda an ka kara wa kad yace kad ja'u zulma fa kad ja'u zulma litaki litaki ke ma ja'u bi don tabbatar da abinda sun ka zo da shi min zulmi wa zulmi na zalunci da karya yace lalle haqiqa hmm. sun zo da zalunci da karya wanda an bai to Allah shi mana maganin amin wa qalu وقالوا أسادير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلا kuma sun ce ko asadir awali shi qur'ani ga tana ce ta mutanen farko wato kun dori idan abin na akwai tsoho ga gida sai yaran su ta zuwa matasa maza da mata a yi gungu a taru shi na ta ba da karerayin dori haka ne inda an ka kai amarya ga gida to ita ko amarya da an sa yariya lalle sai a kai ta wajen wata tsohuwa ta ta koya mata gatana bayan an kai ta sai yan banawa da yan mata su taru gidanta da kullum ya an kai sha sai ta yi zaune ta yi ta ba da gatana ta yi ta ba da asadiyar awali to suka ce shi ma qur'ani asadiyar awali yake da tawaha suka ce asadiyar awali ne wato ai akadibo jama'u sura dami iktataba ya rika rubuto ta guntu guntu ayan ta sakaka yana rubuta ta guntu guntu ai a gaira ku ya umarci wani ne da ka bi ta ya rubuta mai wani sai ya rubuta mai ta min min ulaikal qawmi daga wa'ancan mutane ana kawo mai wahiya tumla alaihi baya an rubuta ana ta karanta mai da ya abada bai ya kiyaye ta bukuratan wa asila da sahi da ce ai gudu watan wa ashiyan ya da ce Allah ya ce ba gaskiya bane ba tatsuniya ba ce kun ba karanta mai ita ake yi guntu guntu ba kula an zala hullazi ya alama sirra kula an zala hullazi ya alama sirra fi samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima rada alaiha Allah yace dan shi masarafi kurka ce alqur'ani ba tatsuniya ba ce an zala hullazi ya alama sirra Allah wanda ya san abinda a koye fis samawati wal ardi a cikin sama da ƙasa shi ya saukar da qur'ani wato qur'ani saukarwa Allah ne Allah ya saukar da shi shi kuma Allah wanda ya san abin da akoye wato sirri cikin sama da cikin ƙasa shi ya saukar da shi shi yasa kuke ganin qur'ani na ba da labarin abubuwan da aka yi sama da waɗanda aka yi ƙasa domin wanda ya saukar da shi ya san abin da a cikin sama da ƙasa hmm. innahu shi'a abin da shi wanda ya saukar da alqur'ani Allah kenan kana gafuran lil mu'minina ya zan mai gafara ga mu'mini rahima bihim kuma abinda na mai rahama ne gare su ya Allah ya gafur ya Allah ya rahimu kai mana gafara kai mana rahama Allah ka gafarta mana kuma Allah kai mana rahama Allah ka kare mu daga duk wani abin da muka tsoro saboda rahamarka da gafararka ya Allah ka tausaya mana ka gusar da yitina a cikin wannan ƙasa ta amin Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka kwantar da hankalin arewa Allah ka kwantar da hankalin Najeriya gaba ɗaya saboda rahama yace shi Allah kana gafurar rahima ya zama mai gafara ga mu'mine kuma rahiman bai mai rahama gare su wa akara hukuma ta wanda yi jinkirta azabar da zai musu ya jinkirta ta walam ya bai wato azabar kun azabar walam yu'ajilukum bai yi muku gaggawa bi hada ita ba annahu kana gafurar rahima da Allah ya zama mai gafara mai rahama wanda bi ya san ma'anar wa'annan sigobi na Allah ya san Allah bai zalunci shi yasa kuka ganin in taimaka annabi zai sai ya ita addu'a da abin nan da rahim ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman shi ɗaya na babu abin da yaka cewa shi ɗaya na yaka kira gudunmawa ya karka ya kwana bakin masallacin ka'aba goshi ne ƙasa ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim sanin ma'ana sunan ta ta sa ya kira Allah da wannan sunan ya san rahmaniya Allah yawanta ya yawanta babu abin da Allah bai iya ba mutum ya sani shi yasa sai ya dawo ya ta kira Allah da wannan sunan to shi Allah abin da ya sa bai mana gaggawa a gaba ba wato dai ya danga horar rahima mai gabara ko mai rahama to ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka mana rahama wa qalu wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq لولا لكم فيكون معه نذيرا wato idan mutum ya zama jagoran al'umma musamman mai wa'azi to wajibi na rika taka tsantsan ga abubuwan da ya kai don wani mutum mutane goma su ne mai laifi manya duk ya kyale amma kai ba kama ya mai laifi ba haƙƙin kama idan ka yi magana sai ka je yana haɗin to an wace mallami aka wai je mallami ke na haɗin wai bashi na ya bani wai yau sai na bashi gaji ya ce wai an ba bakara ta dai kuma mallami na kuma yanzu inda shi na kabin bashin ga yayi kara bai gani yayi ne to in kana malami dole kai taka kansa har da abin da ba laifi ba gani akai kai laifi wai kahire sauran sauran za su soki mai gidan duk hanyar da suka bi ta suka sun bi ba su samu hanya ba sai sun ka ce to ai ba manzo Allah kwarai na manzan Allah na ya kabe da kuɗi mi da ya sai da kaya kaso kuma ga su cika so gaba duk sun cika ta ko ina abin nan shagunan suna sun bude ka suka sai suwa sai suka bai musu a ah, to manzo Allah ka ce abinci ga hannatu abinci yi gari wallahi ta gina ne ka gani an jama'a abinci yi to jama'a shi ni Allah yi in mutum ya sai da kaya kuma kasuwancin yana annabi ba ko wani kasuwanci na da aka zo a kasa a fake ba mm. dabbobi na ya ka tawo in ya sau wanga sati sai a yi kiwo in sun ka ɗan girma sati mai zuwa sai a kai kasuwa in an ka sayar ribar da an ka samu sai a sau abin da aka so a sau wata dabba wata dabba kuma a sau wata dabba riba sai a sau abin da aka so a tawo gida a ci daɗi lahiya shin jima wani gaba wani kasuwanci na to wai shi na aka suka annabi da ya ka kasuwa sana'a ce sana'ar dabbobi ita ce kawai sana'a ta shi amma bai da shago kasuwa annabi bai da shago kasuwa wa kalu sai suka ce mali hada rasul me auka ga wannan wa waqa'atil lamu mafsulatun an hada fil mushafi yace wannan lamu da ba a ce li hada an ka game su ba an ka ce mali sannan aka ce ha yace to haka ne ya auku fil mushafi cikin alqur'ani harijata an auda ya kaddil arabi yace amma wannan ka'ida ta hita daga ka'idar rubutu na larabci amma abin da ya sa rubutun qur'ani wanda an ka rubuta haka na aka bari ne ba a canzawa don a dawo da ka'idar larabci saboda haka ya saba ma ka'idar larabci amma haka ne don wa kaddil mushafi rubutun qur'ani sunnatul la tughayya sunna ce wanda ba a garwaya wanda an ka gani haka na aka rubuta ko ya saba ma ka'idar da ka karanto to ba za ka canza ba suka ce mali hadar rasulu me ya samu wanga manzo ya akula da ama yana cin abinci manzo ka cin abinci mun samu wanga manzo ya akula da ama yana cin abinci wayan shi da aswaqi kuma yana zuwa kasuwa manzo ka zuwa kasuwa manzo ka cin abinci wal ishara kun ga wannan ishara da suka yi mali hada tasbiru da sha'ani wato karantawa ne ga sha'anin manzo wato ga ganin su manzon ba wata tsiya su ga ganin su bai zama wata tsiya hmm. tasgirul da sha'ani wata sihiyati rasulan ce mai da sun kai manzo ba girmamawa na ba bi dariƙa yin sai zaɓi izini na hanyar izini ta shi kawai kamar ce mai da sun kai ya ayyuhan allazi nuzila alayhi dhikru innaka la majnun wa qalu ya ayyuhan allazi nuzila ilayhi dhikru in innaka lamajnun sun ce wannan magana da sun kawai izini ta ya ayyu ladina zira alaihi dhikru ya kai wanda an yace wai an sauka mai qur'ani innaka lamajnun lalle kai mahaukaci je kake wa ka sauka maka maka qur'ani to kun ga magana ce izini na saka mai duk wannan dorina aka yi ma annabi irin wa'annan abu kuma annabi ta hankuri da duk wa'anga abubuwa da aka wada bai bushe ba sai da zai wanda yake har yau wani kayan tuntuɓe ya ce maza Allah zaune zai ya ce manzo Allah in kace ba a cewa ya ce wai ba ka san annabi tun da kace ka ai abinda annabi ya ce ka ai wai ba ka san annabi to ai can da duk suna sun ka bashi wahala yau wahala yau wahala har ta hiya yake hina wa'azi in ya je wajen wa'azi shugaban kwamitin masallacin Kaaba shi ka zuwa ya ce ya ayyuhan nas la tuti'u kakulu bi da wacce aka yi kanuni ne la tuti'u kafu bi da innahu sahirun kadzabu shi mai sihiri na kuma kan zaɓi makayyaci na sai mutane su kore shi har wata rana annabi ya ce wani wuri ya fara wa'azi suna saurare ne a an taru sai shugaban kwamitin na abuja halikenin shugaban kwamitin masallacin ka'aba sai ya taho ya ce a jama'a kada ku saurare shi da na wutarin kan zaɓi sai sun kawace annabi ya koma wani shi ɗaya yana kuka babu mai izini ya ce kai ku dami ka ka kabi mutumin bawai ya koro shi daga makka ya taho wani gari ko yana wa'azi wata kasuwa da aka ce ma'aukazu kuma ya ce ya ce ka abi shi to haka suka yi tabbai annabi da wannan hitinan duka annabi ya dawo ko ni aka wa mutum inda shi na hakuri cin ma nasara akai ku yi hankuri ya kuma ta ku yi hankuri ku sa hankali ku dauri ko ni aka yi inda ana hankali nasara a ku bar gaggawa gaggawa ba ta kawo nasara al'ajira min mina shaidan, gaggawa daga shaidan take amma wata anni nemi lallahi sannu sannu a hankali daga Allah da annabi ya daure yau mina na ya rage wanda bai zuwa bawo to kun ga wannan walakanci da suka yi bai hana mai nasara sun ce mai manzo abin da bi dari da sai za a bi ta hanyar izgiri da shi ai abin ai ai shaykhun wa ayyu sababin ayyu wa ayyu sababin hasala wani ya wani abu ya samu li hadar rasul ga wanga manzo li hadar nabi ga wanga mutune wanda kace ya shi manzo yake hala kauni ya akula da wai manzo na kuma gashi yana ci abinci kama na akula kama wanda muka ci wai manzo Allah je wai su da sun halatta bautawa mai ci abinci wai amma bai halitta wanda ka ci abinci ya zama ɗa'aikin mai ɗa'aikin Allah amma kuma sun bauta wa Allah sun ce sun samu wani mutum sun ce Allah na kuma yana cin abinci ku ji duk irin waɗanda abubuwa So ka ce wayan shi fil asawaki kuma yana ce a cikin kasuwanni lifta ga al'arzaki nan bai da arziki kama na fa'ar kuma wani muke yi laula unzila ilaihi malakun me yasa ba aiko ba saukar da mala'ika tare da shi ba ko ya kuna ma abu nadira ya zama mai gargadi tare da shi inda manzo Allah me yasa ba aiko wani mala'ika tare da shi ya zama gargadi ba aw yulqa ilayhi kanzu aw yulqa ilayhi kanzu law takunu lahu jannatun yakulu minha وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا suka ce kuma inda manzon Allah na mi ba a yi komai dukiya sama sama'i ga sama ba yanzu da wuri rika ba iyali ne wala ya ta da mashayi bai da bukatar zuwa yin tahiya ila afila sawaki cikin kasuwanni na dalbil ma'ashi don da abinci aw ya kuna lahu jannatun ko ya yana da gona ya akulu mina wanda zai ci cikin ta min tibariya daga ɗayan itacen ta wa ya kace hi biha ya wadatu da ita wa bi qira'ati cikin wata qira'a suka ce ko kuma ai wa yawai kawai kun lahu ko ya samu gona na akulu min wanda za mu rika ce cikin gona saboda su duk jayayya da suke da annabi don baya da kuɗi kun san wato ka'idar Allah kenan ga annabawa ne farko aiko su sai ya aiko su cikin mutane waɗanda ga asali masu daraja amma ga duniya ba su da girma cikin jama'a saboda duniya mutane na girmama masu kuɗi da masu mulki cikinta to annabawa ba su da ko guda cikin waɗanda to sai su rika rena annabawa me yasa ba ya samun gona na akulu min hawar da za mu shiga ciki mu ɗiba mu ci abin da muka so wai sai an ba su gona a ba su kuɗi sannan su imani ga ne ai da akulu na hannu mu mu ɗiba cikin mu ci wai kuna lahu maziyatan alaina bi sai ya zai yana da daraja a gare mu saboda mu abincin gona ta to inda annabi na a yi mai babban gona mu rika zuwa ba sai mun yi noma ba kowa da bukata ya ce gona ta ya ɗigo ya ci wa balin zalimuna kahirai a zalimai suka ce ne ga mu'minai in kuma sun yi ba kowa kuke bi ba illa rajula masu ba ce mutum wanda aka wasa fere makadu'a wanda aka yaudara ba a ala wanda an karje ya ga hankali قال تعالى الله مدوكين سركي رد عليه انظر كيف انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا كيف ضربوا لك الامثال يد سنك سيا ما مثالي بالمسهول وانا لوكتي سنك تسيري عن كيف war motaji wani lokaci sun kace talaka kake kana da bukata kai ba bukaci kake wanda an da bukata ya lama yanzu ko zuwa ga abin da zai ci wa ila malakin wani lokaci sun kace tana da bukatar taimakon mala'ika ya kuma ma abu bil amr wanda zai tsaya tare da shi ga al'amari fadallu bi zalika sun bace da wannan misalai nasu an guda daga shari'a wala yasjudu sabila ba su iya samun ikon dawowa ga hanya ai dariƙa ne ba su iya dawowa ga hanya zuwa ga abin da zuwa ga shari'a tabarakallazi tabarakallazi شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تكاثر خير الذي إن شاء البركة تايوة تألهير الذي إن شاء الله وان إن يسوجي على لك خير من ذلك أبن غير سنك تي أباكا نادوك يا دك سما دقونا غير سنك تي أباكا to in Allah Allah albarka ce ta yi yawa Allah da in ya ga dama sai ya baka abin da ya wannan Allah ne kano ya baka abin da ya wannan sun ka sun ka sun ka wadi mina kanzi ya baka abin da ya duki nan da suka ce a kawo ma awar bustani ko ya baka abin da ya gona nan sai ya baka jannata abin nan manyan gode ta jirgin ta tala an har gula bai na gudana karkashin ta fit duniya nan da ya li'annahu sha bai ya ga dama ayyuka ya hudiya lahira dama Allah ya sai ya ba annabi amma inda ya ga dama baka nan duniya da ya so ya baka duniya sai ya baka ma mai hana wa yaji Allah ka biya abin nan kusura kuma ya sanya ma manyan gidaje cikin aljanna iya gada ba ai kuma wa bi qira'atin birrafi isina ba isina ba manmakon wa yaji allah wa yaji kusura to Allah ka gafarta mana Allah kai mana jagora nan da mu kwana insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah gafarta تمالا matar da ke yin girki shin idan ta yi ɗanɗanon miyarta ya azuminta yake kuma ya ƙamshin miya da ke bugunta Allah gafarta mala idan tana girki idan mace ko mace ko namiji ya ɗanɗana wani ya fi azumi ne lafiya kama wanda ka zuwa kasuwa tare da yara yaro ya ga wani abu wanda ya kaso yake zuwa ba na sai idan akwai mai daɗi akwai wanda bai daɗi ko domin iya abun jami'a ya dan tattauna ya ji zaki ne sai ya kasuwa to ba ya da ke azumi lafiya ya shi allah shi allah ya wuce daga baki zuwa makoci shi allah amma ɗanɗanawa ba ya in dai aka so saboda haka mace da ta ɗanɗana miyar ta bayan ta ɗanɗana ta ji daɗin da sai ta fi suwa to ba ta da kuma abinci na yau sannan kamshin nan da aka sha ranar miya in dai aiki na ya sa an ka shafe shi ba da gangan na ba aiki ne wannan ba ya wanda yi wanda azumi ka bugu ya ji azumi ya bugai kwarai sai ya kawo wajen tallen miya sai ya haɗa hanci na ya rika shakawa don ya rage lahani to wannan bai da azumi malamai sun ce wannan bai da azumi don shi amshin shi ya kawo shi shi amanawa to akwai bambanci da wanda aiki ya kawo shi da wanda kuma amshin ya kawo shi akwai bambanci saboda haka su duka abu su da ya zai da su da waɗanda masu shakar miya saboda lalura aiki da masu ɗanɗana wani abu saboda lalura a yin haka nan Allah gafarta malan ko yana halatta uba ya hana ma ɗansa shiga gidansa don ya kai wasu shekaru? shi idan babu uwa ta cikin gidan kuma yaron yana ganin baya da kirki da suna ya mai shiga gidan amma yin nan ka mai kirki na ya baka hana shiga gidan ka don matan ka uwaye ne kuma ko ba ka nan shi ka babban gida ba za ka hana mai wanda ba da kyawu ya halitta ka hana mai shiga gida amma kuma in dai ɗanka ne in ka hana mai shiga gida to wasu gida kuma sai ka gina mai nashi inda zai zanna ka ci ka shiga da gana sai ya zanna domin ɗanka ɗanka na ba ka kore shi daga daga wurin in ka kore ɗanka waka wata idan uba ya kore ɗane waka waka ɗane wasu waye na sai ka ga uba ya kore ɗane waje ya kulle gida ana ba shi wallahi bai kwana gida to ni umani ne fita bi inda zai na wannan uwaye ba uwayen kware na ba su da hankali mahaukata na ɗan kaɗan na ko kowan ku yi hankuri da ɗane in mutum bai yi hankuri da ɗane ba da ɗan wa zai hankuri Allah ya gafarta ma. Allah gafarta malan me ya hukuncin waɗanda ke yin azumi amma kuma ba su yin sallah shin ya azumin su yake sai a gaya musu su rika yin sallah wayanda ba su na azumi ba su yin sallah sai a wada musu rika yin sallah wato abin da na sallah farilla ce kamar wada azumi yake farilla saboda haka in an yi sallah in an yi azumi kuma a yi sallah a yi sallah a fara cewa a yi ma sannan a yi azumi abin da yasa suke yin azumi don shi wata guda na kuma daga bana sai baki ita ku sallah kullum kullum tawayyarta suke yi to sai su daure su rika daurewa su ci gaba da yi kuma in kun ga irin wa'annan musulmi ku rika yi musu addu'a in kun ga irin wa'annan musulmi da ba su sallah ku rika yi musu addu'a Allah ya shirya su ku rika yi musu addu'a Allah ya shirya su musulmin nan da ba su sallah ku rika yi musu addu'a Allah ya shirya su Allah ya tabbata mu algawar malam ko yana halatta mutum ya ci abinci da ɗiyan ƙannan baban shi ko ƙannan maman shi eh, ya sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban algafarta malam algafarta malam mutumin da ke dauke da azumi sai ya kwalkwali kunnensa shin kwalkwala kunne ko yana shafa wani abu daga azuminsa bai shafa don abin da malaman fikirin malikiya ma da sun kawo da haka nan na ga masu shirin sun ce magana ce mai rauni kwalkwala kunne ba ya bata tarin yau sai sun cika baki a haɗi bai bata haɗe magana bai ba da azumi maganganun da sun kace suna ba da azumi duk ba su inganta ba daga malaman da aka ce su sun kawai duk ba su inganta saboda haka azumi mutum babu abin da ka bata shi sai abin da aka rubuta saduwa da iyali ko cin abinci ko shan abin sha a ɗauko abu daga waje a shigar da shi ciki har ya wuce ya kai cikin ciki waɗanga abubuwa su suke bata azumi wanda ba su ba bai bata azumi saboda haka kwalkwala kunne ba ya bata azumi Allah ya taimake mu yayi salati yayi sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka da annana na sharra annaka anta la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka gafarta mana ya Allah kai mana rahama ya Allah ka tausaya mana muna roƙonka Allah bai asma'ikal husna Allah ka mu cikin wayanda ka yanta yin ga na yau wayanda za ka yanta yanzu da kuma zuwa a jima Allah ka mu cikin su wayanda kake yantawa lokacin buɗe baki Allah ka mu cikin su wayanda kake yantawa da tsakiyar dare da ƙarshen dare duka Allah ka mu cikin su muna roƙonka Allah ka yanta uwayenmu Allah ka yanta su da kakanninsu yannai da kannan uwayenmu ka sa sa su cikin waɗanda ka yanta cikin wannan wata waɗanda suke da rayuwarsu da waɗanda sun ka riga mu gidan gaskiya duka Allah ka gafarta musu Allah ka yanta su Allah ka gafarta musu Allah ka yahi musu ya Allah dukkan iyalanmu Allah muna roƙon ka da asma'ika husna Allah ka sa su cikin bayan da ka yanta Allah ka gafarta ma iyalanmu Allah ka gafarta ma iyalanmu kuma Allah ka rika mana su muna nan komin mutu Allah ka bake mana su Allah ka kare mana su ya Allah saboda rahamarka Allah yan ɗayan da ka bamu da wanda za ka bamu ka sa musu albarka Allah ka sa mu ɗayan da ka bamu da wanda za ka bamu ka sa musu albarka Allah kuma ka rika mana su Allah ka rika mana su Allah ka warkar da su daga dukkan cinta ka raba su da miyagun halaye da miyagun dabi'u ka raba su da miyagun maganganu da ayyuka ka raba su da miyagun niyoyi da manufa Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ka rika mana su muna nan komin mutu saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka hada mu aljanna firdaus ala in kiyama ta yi mu dai muna roƙon ka Allah kada ka samu wuta ya Allah ka ware hamaka Allah kada ka samu wuta saboda darajar sunayen ka Allah ka kabo ne mu da wuta Allah ka kare mu daga azabar wutar wutarka muna roƙon ka Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus ala kuma da mu mu da ƙwaye da iyali da ɗiya da zuriya da dangi da malamai da masoyan saboda ramar ka Allah muna da bukatu da yawa a cikin bukatan mu duk kasan su Allah ka tausaya mana ko wata bukata ta mu wadda ka san maslaha ta alheri ta gare mu Allah ka biya mana ita ba da dadewa Allah ka biya mana ita ba da dadewa Allah ka biya mana ita ba da dadewa again.